ɗari hudu da arba'in da hudu Allah ta'ala muke roƙon ne mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa muna cikin dai noniya maganan eh, khalilu harra rahimahullahu shafi casa'in da shidda ai eh, casa'in da bakwai gaskiya ne na karatun rannan ne tafa'in da shafi tafa'in da shida don haka nan shi ne ban kan baitin da za mu tashi wa ka za ka ƙaru ma lahomin halkashi ahadun ya kono halilahun nafsani ko daga nan sai da kai karshe tun da aka daidai nan sai da kai shi ƙarshe to yi magana eh tasa'in da shidda haka wurin layi na biyu daga sama wanda aka ce illa a walan yan atohu illa bisalubi a yani ba su siffata Allah ba إلا بالسلوب فأكيد سلبيات سلبيات النفع النفيات إلا بالنفي ما وصف الله عز وجل إلا بالنفي هو ليس كذا وليس كذا ولا كذا ولا كذا كل هذا سلبيات دون سكة suka الله بس ba الله دون Allah بس wata siffa shi ba kaza ne ba shi ba kaza ne ba shi ba kaza ne ba shi ba kaza ne ba wannan kaga ai siffa tana da na kafa in an ce shi ba kaza ne ba ya kamata ce shi kaza ne shi kaza ne shi mai ilimi ne shi mai eh, kyauta ne shi mai karfi ne shi mai kaza ne mai ji ne mai gani ne a so ya suka ce ne shi ba kaza ne ba shi to na atohu bisalbiyat ko da me kuma wal idafati da jingine-jingine idafatu minal idafa a jingina shi da kaza ta ainihin wayalihimul mu'tazila jingina shi shi ne mai kaza baki kaza ne ba sai dai mai kaza mai kaza mai kaza ba za ka shi mai kaza ne ba haza idafa mai sama mai kafa ba mahalakin sama ba ba mahalakin kafa ba shi kenan to ai eh, dan daga murya abin nan ya bai dan ya tsawa ba ko saboda ba a ji sosai saboda inji da aku eh, to da aku na'am ai wani layin ka ta inda shidan to layin farko Balmin minhum galin kil jahamiyawan akwai masu zakewa masu zakewa akan abun da suke abin nan kal falasafa kamar filosofa atba'u mazahibil yona kaga su sai da suka kai suka kore Allah ma badalan suka ce bai sama bai kasa ba a baya ciki bai waje ba a siffata shi da akwai ba a siffata shi da babu sai ne akarabu ila babu don haka nan da suka fara siffata shi masu zake wannan kalfala sufa a taba umar da fa innahum lam yathbitu lahu illa wujudan kawai sai dai a ce Allah na nan wujudan mutlaqan bi shartil itlaqi kawai akwai Allah shikenan eh eh kawai akwai Allah kaga ai idlaji ne menene shi a'a akwai shi dai sai dai haka kawai amma ba su ba shi wata siffa ba in ba idlaji akwai Allah ba illa alwujudu kai in aka sai maka ga wannan abu saman me ba a siffata shi da akwai ba a siffata shi da babu me ake nufi kaga sai da ce akwai shi kawai akwai shi a cikin kokolwa wa huwa fi dhihni faqat raisa sau da kana haka yake e eh, talaƙi yan muhaddasul eh, su kuma nafsunsu ne danginsu ne amma su kuma waɗannan sun fi su ɓanna su wancan da suka tashi suka ce ai makuwa ma Allah ne da Allah da halitta suka haɗu suka narke ko kuma a'a hasari Allah ne ma kawai wa'annan halittun kaf alloli ne shi ne Allah ya yi tajalli ne yana bayyana wani lokaci da mutane ya bayyana a dabba ya bayyana a rana ya bayyana a sama ya bayyana da kasa ya bayyana a ruwa duk allah ne kawai babu wani abu sai shi su ne yan wadatar wujudi a kusa da su akwai yan ne. masu Allah ya shiga cikin kaza Allah ya shiga cikin kaza wancan ko kawai sun kore Allah ne sun ba halitta kawai an yi ta'adi akan Allah nan to yanzu sai na yau ko Allah ya taimake mu ankarar jahamiyyata ankarar jahamiyyatu sifatal khalqi eh banjula na karanta mana ba habbaiti <laughs> na karanta ba ya yi wasu ga lalla har na ce masa alji har ƙarshe daga wannan baiti har ƙarshe yau ka yi Ba bacci amma ba na ido ba na gaba na shagala an karanta hamiyyatu sifatal khalqi jamawa sun karyata siffan halitta allati hiya kamalul ba khalqi ne ba khullati khulla sun karyata siffan khulla allati hiya kamalul mahabba almustagaraqatu lil muhibbi dan Allah ne saboda Allah ya zaɓi annabi Ibrahimu Khalil ko ya zaɓi annabi muhammad khalil haka ne tunda khalil ina gaba da mahabba allah na na da kiffa ta so ya hibbu tawabina ko ya ta mutatashirina to banda ce ya khillu allah na da siffa ta kulla ta inda yana da khalilai a duniya wanda muka sani guda biyu ya zaɓi ibrahimu khalil ya zaɓi annabi muhammadu khalil ashe allah na da siffa ta kulla an gane wannan bai kamata a sha wallah ba to saboda haka nan domin za a ce Allah na da siffa kamar yadda ake ce masa al'alimu ta haka al-khalilu ma yana da siffa ta kulla to su jawa suka ce Allah ba shi da wata suffa ita ce kulla alama ya sha kiluha ku kurciya ta fi sauka a kan gawo tunda siffar gawo ta yi kama da kurciya bibiri za ka ga yana sauka ne a kan ainihin da yake da suna kawai bishiyar da ta fi kore Idan su mai yake da suna mangoro haka kaɗanya masha Allahu da sauran ire-iren su kaga akwai mushakala a tsakanin su to sai suka ce ai ba a samun sosai sai da mushakala don haka Allah bai da siffata so shi kenan ma fai eh, limu shakalatin babu wannan don haka Allah bai da siffata fakau ta so bai da siffa ta kulla don haka nan annal mahabbata la ta kono illa li mushakalatin wa munasabatin bainal muhibbi wal mahabubi da haka suka bi suka soke suke nema ta soke su ala haddi za a ومعلوم أنه لا مناسبة بين القديم والحديث إن جزفت wai babu alaka tsakanin mara farko da mai farko waye mara farko allahu bai da farko wane ne mai farko halittu munan to don haka suka ce ba alaka tsakanin kadim da hadis tujibu zalika da zai wajabtar da fan juna in ji su haka kawai suka faɗi wannan magana ba dalili ba dalili to yanzu abinda yake rubuta alkur'ani ya za su yi da shi ittaqala Allah Ibrahim khalila wa harrafa al-kalima an mawadi'ihi ka'adati al-yahud فقالوا إن معنى الخليل في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا فكت الفقير كنا الله يعطيك إبراهيم مبقاتي mai bukata kaga sun rushe martaban gabaki daga annabi ibrahimu suka ce bukata ko ai mai bautan gunki mana da bukata kaga nan da Allah ya ɗauke shi khalil bai zama ma wani girma ne aka ba ba tunda in bukata ne waye bai da bukata har mai bautan gunki na da bukata to kenan sun yi daidai da annabi ibrahim kenan subhanallah an gane alfaqiru almuhtaj wala shakka fi fasad hadha ta'wil ko shakka babu wajen bacin wannan fassara إذ لا يكون حينئذ لتخصيص إبراهيم بالخلة معنا saboda in an ce wannan ne la ya kono ma'anan babu wata ma'ana sai ibrahimu bil hulla keɓe ibrahimu da hulla babu wata ma'anan keɓe shi tunda annabawan da aka zaɓa shi ne kaɗai bai bar ta ba hulla sai annabi muhammadu to yanzu sun zo sun ɓata ta shi ma ibrahim na zama daidai da kowa kenan wannan yasa wannan fassara ai wani gwamna daga cikin gwamnonin musulunci da ya damƙi ja'alu ya yanka shi tunda ya karanta alkur'ani don in aka bar irin irin wa'annan suna irin wannan to ko za a dinga fata-fata da qur'ani kowanne kare in ya ga dama sai dauki aya juya ta wannan mai dauki aya juya ta to dole hukuma sai ta shigo ciki ai ka ga yanzu irin abin da ke kowa zai ɗauki ƙur'ani dinga juya shi inda ya ga dama wannan da Qur'ani fassara yadda ya ga dama wannan ya dauki sabai yi musu abin da ya ga dama wannan ya dauki mu kaza yi abin da ya ga dama a dauki wannan malami a yi fata fata da ke, a dauki wancan malami a yi fata fata ya ke, saboda babu hukuma kuma ni isa kila daga cikin hikiman yan mulkin mallaka aka zare hukunci daga hannun sarakuna da wanda karshen sai dai a ce musu ku yi kaza abin da shugaba ke so ya ce sarki aikata kaza kuma ba da zai dole aikata in bai aikata ba ba kai rawanin sa don haka nan ba ma za su yadda su ɗauki wanda ke da addini ba sai wanda bai san addinin ba fa innal faqara wal itiyaja lazimun li jami'il khalqi ko faqaru bukata lazimun lazimi ne li jami'il khalqi lamar duk da halitta yana da bukata in kai halitta ne ke kana da bukata kana da bukatar wanda za ka sha kana da bukatar yin ba haya kana da bukatar yin fitsari kana da bukatar lafiya kana da bukatar numfashi kai bukatan ka ya fi kirgawa ya fi a kirga bukatan ka wani abu ma ba ka san kana amfani da shi ba sai ran da aka rike shi tukuna tunda ba ka san akwai wata iska da kake shaka ba sai ranar da matsalan abun shakar kai lalace har na zaka ce zaka tafi kana tangan tangan zaka mutu kama shin fice karshen ka sai an sayo masa an dambara maka a baki sannan za ga ciki na ɗagawa ina kwantawa ina ɗagawa ke wani yana cikin oxygen yanzu wani sai gyaran Allah in an yi sa'a ya tashi in kuma kaddara ta zo kuma shi kenan sai dai gobe a haɗu amma da dama wanda duk aka sa masa abun nan a baki to sai gyaran Allah in dai ba operation ba ne ba to don haka nan ani bukata lazima ce ga halitta to kenan sai ya zama wannan kulla bai zama martaba ba lijami'il khalqi luzuman zatiyan la yumkinu al-infikaku anhu ba yadda za a yi mutum ya kuɓuta daga bukata in dai bukata ce wa bizalika da wannan ne يكون وصف الخلة متزاولا متناولا لجميعهم إن أنت بكاتا شين الخلة كاكا يا في قبادين هلتا حتى عبدة الأوثان har masu bautan gumaka allazina hum aladdu a'da'ir rahmani wa'inda sun fi tsananin adawa da ubangiji tabaraka wa ta'ala fa qawluhu يعني ابن القيم رحمه الله وفي ذا الوصف أولنا صفة كل ردتم على الجهمية أن يردي كويا يردي وجهماوة في تفسيرهم الخليل بالفقير المعتاد بأنه يدخل فيه أمور الخلق إن كنت الخليل الفقير كأنه قوايا تجتكين ونا خلا to ina darajar da annabi ibrahim ya fifita da ita kaga da su ce babu to da ga basfara ku dole ku janye ta wa minhum abadatul awtani har me bautan gunki yana da bukata littiqaril jami'i ilayhi saboda dukan halitta na da bukata zuwa ga Allah iftiqaran zatiyan لا يتطور معه استجناء لا يتطور استجناء باب وتاتوا تارد هلتا في أي لحظة والكل في قهر قبضته جباء ناكر كسن أنهم دمك الله خاضع ذليل أنسيك إنا ميبادك جملك الله وكذلك أنكروا hakan nan suka ɗuwaki lamin ko za a rage ne ko bai yawa wasu na ga kamar yayi yawa eh yawwa wa kazalika ankaru ankaru haqiqatat takalimi nan laifin jahamawa guda ɗaya sun ƙaryata mai ko da siffa Allahu daga cikin manyan manyan laifukan jahamawa wanda wannan kaɗai ya isa ta siffa Allah guda wacce siffa hulla hulla hulla wanda ya ta ƙura'ani ko kalma ɗaya ballantana siffa Allah ɗaya ya kafirta don haka da wannan jahamawa sun cancanci abin da kafiri ya cancance shi allazi huwa musafahatullahi li ba'd ibadihi a to na biyu ban faɗe shi ba ko na biyu shine magana da Allah jahamawa sun ce Allah baya magana nan kaga jahamawa na gaban asha'ira a barna a sha'ira suka ce Allah na magana amma maganarsa guda biyu ce akwai eh, halittatta akwai nafiya da kan kun ɗauko littafin a sha'ira ce wal kalamun nafsi maganan Allah yana nan a cikin zuciyarsa za a ce ko a cikin ranka a jirge magana amma shi baya furtawa ya faɗe ta magana fa laysa bi harfi ko wala ne sautin maganan munazzahatun an tartibi wata kadimi wata akhiri suka ce kaga kuma nan sun karyata siffa Allah amma da wayo mai su ce bai magana suka ce bakon eh, su ce baya magana kwata-kwata halitta ya ce a'a magana tana jibge damfare a cikin Allah amma baya magana shi da sauti bai magana da harafi yaya lamar yake ce bi wabi dalalatu wal ifhamu wata ishara ta yadda kafan wani joni ne yana can yana cikin kwakwalwan annabi abin da ke cikin abu na ɗin Allah yana cikin kwakwalwan annabi kwakwalwan annabi na can cike in abu zai bullo sai dai ya taso daga can cikin Allah ya sauka cikin kwakwalwan annabi wannan qur'ani da ake karantawa ba magana Allah ne ba tunda wannan qur'ani sauti ne haruffa ne a jere ki bismillahir rahmanir rahim a jere ki ana farawa da bawu ana gamawa da nimu. bismillah to saboda kana nan ma laifinsu na biyu babban sun ƙaryata maganan Allah jahamawa to kaga wannan laifinsu ya wuce zunubi sabon Allah ta kai yana dukan Allah jifan su har ya taɓo Allah tunda inda aka ce baya da hulla kuma baya da magana wa kadhalika ankaru haqiqatat takalimi alladhi huwa mushafahatullah baki da baki da Allah ya liba da ibadihi min wara hijab ta bayan hijabi sun yi magana da shi ba su gan shi ba irin annabi Musa ko tunda ya je a ga an kira shi ya motsa ainihin ni ne kaza ni ne kaza kama huwa sabitun li musa alaihi salatu wassalam bil kitabi alqur'ani wali nabiyina ya tabbata ga manzon mu muhammad alaihi salatu wassalam lailatul isra ya tafi takanas zuwa baistul muqaddas daga nan ya hau zuwa gaban sammai bakwai ya wuce yi magana da Allah a can inda yi magana da shi cikin maganan da yi da Allah aka ba shi sallah guda biyar wannan sallan wanda ya kamata kaga yi annabi ana ce hayya ala sala duk abun da ke zubar da shi sallah na da girma a azamul ibadat haka ya kamata duk mabiyin annabi muhammad ana ce hayya ala sala shi to dole zai abu nan shekarar annabi yana farauto mutane daban-daban duk jama'an shekun ya wurga shi can halitta magana ne ta shigo ta cikin wannan ikin kawai yake jin kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ita ne zai ce ana Allah la ilaha illa ana to abun dai gashi nan wata idan mutum ya bata ko kuma suna da manufa mai manufa sun yi istigilali mutane ba su sai karatun falsafa ba don haka na suka yi falsafa suka rikitar da aka ɗora wasu talla suka karba kuma au fil hawa'i ka san halin kariya hmm, a ce ko kaza ne a ce ko kaza ne ko a cikin iska aka halitta kawai ya ji magana ne ga ta kaza kaza kana yana dube dube bai ganta ba bai ga mai maganan ba amma ya ji sautin maganan wayu kalu sai a cewa masu wannan ra'ayi fatacce inna awwa ana cewa inna awwala man da hadal maqala farkon wanda ya kirkiro wannan aqida fil islami huwa al-ja'd ibn dirham wanda mun ga tarihin sa ba yahude ne fi a wa ililmi ake saniya a farkon ɗari na biyu ɗari ɗaya da wani abu kama sabakatul isharatu ilaihi kama yadda ishara ta gabata a baya ja'adu ɗan waye ma ne abbanugo ja'adu an bini dirham ko ah, ba lamin a ba jahamo ne ba kai ja'adu nake so ja'adu shi ne ɗan dirham ko ɗan abbanu ko malaman oh, malamansa ne a jere ko ba ma tarihi ba ne ba malaminsa gaskiya ne ja'adu malaminsa abbanu abbanu kuma ɗalibin ɗalut ɗalutu shi ne kuma ɗan ƴar uwar labidu labidu kuma shine wanda yawa annabi tsafi to kaga wannan ma'ruf to wannan ja'adu barnan da yi irin wannan da aka farga da shi eh, a ƙarƙashin waɗannan hujjoji guda biyu fa dhaha bihi Khalid ibn Abdullah al-Qafari aka ce sai ya tuba ya ki tuba saboda ya riga ya san ya samu ɗalibai abinda izo ya aikata amir al-iraqi biwasita biwasita wanda aka yi littafi a ƙidatul wasatiyya na wannan garin ne a ƙidan mutanen nan garin ne ibn taimiyya ya ji daga ziyara ya rubuta al'aƙida aka jingina ta wasatiyya kamar ya zumo ana cewa wa'azin gombe wa'azin eh, haɗeja akwai fitaccen wa'azi na haɗeja akwai wa'azin ganye ko na ismail idris akwai wa'azin yalwancan dan in kana duba irin wanda wa'azin da aka yi shi yau wa'azin nan ga wa'azin gari kaza wa'azin gari kaza wa'azin gari kaza da kamata ya ce mm, gogaggo su tsaya su rubuta wannan wa'azin ɗin a ƙara na ƙarawa a kyautata na kyautawa a kyauta na kyauta tun da har ya riga an gama wahalar shigar da shi a fitar da babi a fitar da kaza a fitar da kaza sai shiga ya fito inda ka ga su na yi misalin mutum ya tashi zai furoje sai a ce ka je ka yi furoje ɗinka akan wazin ganye ka tashi za ka yi a akan wazin ganye ka so meye dalilin yin wazi wani irin dan abin da aka fara menene ka dauko kaza ka yi bayani kaza daga nan ka yi kafa eh, a burakin maganar da su malar din yi sannan daga nan sai ka koma ka yi ta alikin ka ka fitar da abin da aka fitar ka tsallaka ka tsallaka ka tsallaka da Allah sai ka ga an samu abun karantawa shi kasa ɗin ba tukuna to ga za ka samu wani kasa ɗin ya gutsure ka rasa inda za ka je ka samu shi in an ɗauko magana sai ga maganan gaba da an kafce ta ka je ka dubawa za ka tambaya dama ya aka yi abin nan ɗin ga duk sai ka ga aiki na tafiya haba a mansura aiki sai baki tun da mai za ka abin da sai ke in kasafin da aka yi caji aka yi karo shi ne za ka ana yadawa sauran karatu duka ba karatu ne ba in kasari amirul iraki bi wasita fi yawmi idil adha haythu qala ayyuhan nas اذهبوا الى اضاحيكم يتقبل الله منكم فإني مضحم بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى أكا أكي يا دبراكي أنبوء إبراكي الأجام أنبوء بكا بلادي جماعة كتاسك كوشي وجل يوينكو الله يكرب أمكو ni kuma zan yi layya da ja'adu ɗan dirham gashi a ɗaure na kuci innahu za'ama za a yanke masa hukunci da me saboda me za a yanke shi saboda sharrin duniya ke gashi nan ya ɗauka annallaha lam yattakhidh ibrahim khalila kaga laifi ne wala kallama musa taklima ya karyata manya-manyan siffofin Allah guda biyu wanda ga su alƙur'ani sun mana zallafa zabahahu yana fage mai muka ce na gane na janye ke ina an riga an yi kwangilar da shi an biya shi an ɗauki nauyin iyalansa an ɗauki nauyin kaza ko yana aiki saboda addininsa Dan ya zo ne ya ɓata musulunci ba abdullahi buna ah, saba'a ne kaɗai ya zo daga yahudayi barna ba ah, akwai irin su ja'ad wannan illa an fi sanin jahamu ɗalibinsa banda wayannan akwai wanda kaga ai yanzu masifan da ya san ya dafa ta ta dafu to ko yanzu shi a wurin sa yana ga ya shahada ne tunda ya zo ne bata musulunci kuma ya bata. shi ya fashi ya tabbatar da wasu daga cikin musulmai sun karba sannan kuma suka tafi da nishaɗin yaɗa ta har yanzu ba mu fahimci wannan ba za ka lura misalin da ɗan bidiya in ya kafa bidiya in za a shekara nawa bai manta ta wannan ko mai hankali sai gane duk wani ɗan bidiya da ya taso zai aikata kaza sai mutanen anguwa suka kya mu ba za a mana wannan nan ba mu ba za a mana wannan ba ku daina gane kun ci nasara bai fa fasa ba akai in ya ga an shagalar ko wata dama ya same ta daga sama duk shirun da yana nan yana aiki ya shiga nan ya fita can ya sarko wannan ya kallo wannan ya rakito wannan ya hauta kan nan sannan ya kallo ina wanda suka dage din sun mutu ko suna nan mu idan mutum ya taso ya kare abu in ya masa kowa sai ya shiru eh? yawa eh, lokacin suka yi ƙarfi wannan tabbata ka ke wallahi mu ne muke bacci kuma abun bakin ciki lajiyar har malamai za ka ji mutum ya ce wai an yi jana'izarta badana ake Allah ga wata malam wannan magana da ka faɗi fa don za a miƙe ƙafa. an yi jana'iza ta aina tana nan tana raye tana haɓaka a tara jama'a a yi ihe ihi an yi janazarta an yi janazarta yanzu babu shi'a a jihar mu gaba daya har a dinga ba da yadda za a dariya ce daga ce yanzu mutum in aka biyo ɓarawa ana ana cewa ɗan shiya ne ce a ni ba ɗan shiya ne ba ɓarawo ne fata mai ake bina don kwanda a ce ma kai fata da ce baka ɗan shiya ne a ke ce da dariya kuma kuma ba haka ne ba suna nan suna ma dariya kai abinda ba a son shi ne Allah ya ji kan malam abinda kullum maganansa ni dai wanda na rike a daga gare shi kuma ta yi tasiri na rike su da yawa amma na ga wata magana ta shi da ke a tsaya a yi karatu in ba da irin wannan karatu ba babu yadda za a da'ama jama'a don a tara jama'a Allah kai mu a tabar da lahati za mu yi samina gaba ke ɗaya awa ashirin da hudu awa arba'in da takwas za mu yi sai dai a je a ci abinci a dawo wannan wannan rudani ne an yi karatu don karatu karatun da aka yi gaskiya na ma bai zama ya yi yawa amma ka da karatu a finci na a tashi a finci na a tashi a finci na a tashi ka da wannan karatun musamman ko ɗalibai ku gane ka domin tabbas kun fi sha'awan wancan wanda za a tashi a ci gayu a zo gaban jama'a a zuba hadda abun bakin ciki kowa wannan ne burinsa zan taimaka ne zan ba ku rana daya shi rike ranar ka bakwai muke nema rana daya don baka zama kuma na zamu mu ku lura fa shekara kusan za mu yi wata kaza za mu yi idan muka tafi hutun azumi za ka ga da kyar ake dawo da su manya ne fa su suka kawo kansu za ka ji mutum yawa yana ba da labari an dawo makaranta ya san an dawo hatta muna da ka'idar da muka bayar idan an yi sallah yau yau za mu je na kenan eh, laraba an yi sallah yau laraba to ka tabbatar da rana ita za a dawo karatu ba a ƙara kwana da ce kuma bari san asabar a nan da duk aka yi sallah ko ni ban zo ba zan ga mutane a tare da tafai ah, malam ka manta ne yau ke ban manta ba ina son dangane ko abu goma za a za kwashi yi amma wani zai ce an koma makarantar yin Allah da ma zan dawo to me tsammani a yi sati sau ɗaya sannan kwa tafi inda zaki to don haka nan bidi'a yan bidi'a tutur halinsu ne ba su mantawa ba su janyewa kuma ɗalibansu haka suke da naci kalli an yanka jadu amma ɗaliban suka tsaya sai da suka yaɗa wannan aƙida duk duniya tunda menene za a ce duk duniya tunda gashi abu hamun nan yadda kasar dan najeriya ne na yi yawa ma yadda kasar duk mutum kan dan kano ne aƙidar nan ita ce duk ƙauye tana nan duk ne ku ba a magana gwamnati ma ita take yaɗawa kuma ba wai babu wani littafi ba risala tana ko ina amma ya aka yi rashada ta danne risalar Risala رسالة bajidu bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi amma sai aka fahimci wala fauqun wala tahatun wala yaminu Allah bai sama bai kafa bai gaba bai baya ba shi agu ba shi adama ba a fata shi da akwai ba a fata shi da babu salliyat ya akai wannan ya zai danne risala ta ne wannan ثم نزل فذبحه mai Abdullahi ينكش ku? Khalid kai. Ya sako ya yanka shi. to don haka nan kaga karkashin wannan idan kuna ganin kun tura wata bidi'a kamar ba za a yi ba malam mai ita bai fanta ba yana gidan ku yi sako-sako ya bayyana ko ku mutu ya bayyana banda ma wannan ina da magaji ko kuma ba ku tara 'ya'yanku kun gaya masa ba ba ku tara abokai kun nuna masa ba ba ku ci gaba da koyar da masu tasowa ba gafa masifa duk wata masifa mai kama da kaza mun riga mun yanke hukunci a kanta ana tafa ba ta wannan magana an gama ta tun lokaci kaza wa kana zalika bi fatawa ahlu zamaniki yanka shi da fatawan yan zamanin sa ne min at-tabi'ina fa shakara lahu sani'ahu gaba ɗaya ahlus sunna wal jama'a suka gode wa aiki nan da yi ahlus sunna wal jama'a sun ma hanzar mazabu an ni ja'adi aljiha mabuna safuwana allazi ta kaddamar tarjimatahu shi ma ɗan gajerin tarihinsa ya gabata fa'aza harahu ya tallata wannan mazhaban wa nazara alaihi yake gaba da mukabala da mutane to idan hukumi na wa'incan da suka yanke hukunci kaza ga ba su da mabiya mabiyansa sun yi sanyi mabiya sun yi kaza ka rasa bai yasa ta ba ki wannan yace saboda shaytan ne shi Allah ya tsine masa to ai mu kuma Allah ya mana albarka shaitan na taimakon su mu fa mala'ika ke taimakon mu ba mun karanta mala'ikan ba cikin amalul qulubi eh akwai mala'ika da Allah ya turo yana agaza mana yana faɗakar da mu yana mana ilhama yana kare mu daga abubuwa za ka ga da dama in magana ta taso sai ga Allah kawo maka kalmar da za ka faɗi suna da shaɗan muna da mala'ika ya za a yi aran gama tsakanin mai mala'ika da mai shaɗan a ce mai shaɗan ya nasara mai mala'ika nan ba yaki ba duk wannan ce to ai ka san harkan dan tana da karɓace mummunan harkan mala'ika fa mu dai ba mu kama ba wanda zaka iske wa in taqarraba ilayhi shibran taqarrabtu ilayhi ba inda ka pinci na aiki ko kakasa ga Allah tuturo shi kana tura wasa ga kaburma harkan addini ba abu ba menene amma za ga mutum ya daddage ya hana ya hana bidi a sakat a bai duk jama'a karatun da ku zo ku gani to me dalili da ba za mu karatu nan ba na ku zo ku gani me ita ba za mu dage ba ba dare ba rana muna da jama'a muna da masallatai muna da al'umma abubuwa ga sunan wanda ya kamata can ana yi nan ana yi nan ana yi riguge kora ta taso ko ina ta tunnuke dole sai dai ne wurin gudu to Allah ka faɗa kan da mu ce eh, wannan abu Allah ya sa ainihin ka faɗakar da mu da nan da ko ina ma Allah ya sa su taso suna son za su yi wannan addinin din za su taimaka wa annabi Muhammadu duk abin da ka karanta ka ga bawan Allah nan ya mutu kawai abin da ke cewa mu yake ji bai fa kiran balarabe bai kiran ba bai kiran ba hashimi hashimawa su ne gidansu bai kiransu ya ce ma in ba su bi Allah ba ba ruwan shi da su menene matsalar ka gobe kiyama za a taru duniya kam a yi charko wajen shekara ta da wasu abubuwa a wani riwayar azaba kawai ake ci rana kawai ake ci masu abun nasu taru su ce kun ba a san wanda za a je magana abi wannan ice a'a abi wancan ice ba zai iya ba abi wannan sai an zo kan annai Muhammadu ya ce kwarai an bani dama dama in yi je yi jada a inda zai yi sujada shuru shuru Allah zai kawo masa wani abu da zai yi ta faɗi wa Allah ya ta girma ba Allah ya ta wa Allah kirari a ƙarshe ya turo mala'ika a wani da ya ɗaga shi sama tashi an ce ne kake so ka nemi alfarman za a yi ma kowace irin alfarma a roƙa a lokacin kawai sai zai ce ummati Allah jama'a na ummati ummati yanzu muna son mu shiga cikin al'umma sa saboda Allah ba za mu taimaka masa ba in dai da gaske ne son ai za mu wanda rayuwar mu akan duk abin da za ka iya taimakawa da shi kana da shi yaro da abun da zai taimaka da shi tsoho da abun da zai taimaka da shi namiji da abun da zai taimaka da shi mace da abun da za taimaka da shi attajiri da abun da zai taimaka da shi mai ilimi da abun da zai taimaka da shi shi mai karfi da abun da zai taimaka da shi kai kwakwalwarka kanta kana zaune ba ka iya motsi da abun da za ka taimaka da shi kowa ya yi abin da zai samu wani abu ya zama ya cokala wani abu ko kaka a cikin wannan addini wanda ke da karfi ita yawa iya karfinka wanda ke da baki i amfani da bakinka wanda yake da kwargini i amfani da kwargininka wanda yake da dan mukami i amfani da mukaminka Allah zai biya ka tun ga makiya Allah yadda suke fada akan addini ba ji ba gani ba sani ba samu abinda suka ɗauko dinnan sai sun yi shi mu bai yi ba ba ya samu tsaya ba abinda annabi Muhammadu ya ɗauko sai an yi shi Allah ka faɗa kan وعن الجهم أينه آه، انتقل إلى المعتزلة دقى جهما يواق زواق معتزلة أتباع أمر بن أبي الذي ظهر أمرهم سوما وند لما رأس يبينا يحبك واتفهلا يحبك يحيا يقا يحيا يفا في عهد المعمون مصمم زمن خليفة معمون وأخيه المعتصم da dan wasa mota sai ana ahlus sunna har aka jarabci ahlus sunna a wannan zamanin imtihanan shadidan haka aka dinga yanka malaman qur'ani da hadisi ba kakkautawa kana min natijatihi an duriba imamu ahmad aka aka doki imamu ahmad imamu ahlus sunna aka kama shi sai ya ce kaza ya zauna a kurkuku daban-daban an masa wulakanci iri-iri an masa barazana iri-iri ta kai irin su imamu ahmad an je an masa bulala in za ka kwatanta wannan inda imamu ahmad saboda baka san shi ba baka ganin girman abun kaman fa a ce an yi abakar gumi bulala ne ta san ku a duniya kana raye a yau abakar gumi bulala sai mai amfanin rayuwa to nunkin sa ne hiwa Muhammad shedan Abu Abdullahi Ahmad bin Hanbali Ash-Shaybani rahimahullah wa qifa bihi aka kewaya da shi gari wayan bagi an yi alama ya kamata mutane su sani anna mahabbatahu ta'ala wa khullatahu sifan so ta Allah da sifan kula ta Allah innama huma alama ya liku bihi yadda ya dace da shi ne ba irin son halitta ne ba yadda za laita ka mithlihi shay ka fa'irin sifatihi ne fala mushabahata baina ma huwa sabitun lil khaliqi ba kamance ne ga abun da ya tabbata ga mahalicci ainihin jalla wa ala min dalika wa baina ma huwa sabitun lil makhluqi wannan shi ne ƙarshen shehi khalilu harra rahimahullah kalal allama a kan dai sharhin wa'ancan baitocin muhammad bin salih al-usaimin rahimahullahu wannan shi ne sharhi na uku ko bayan mun yi tarjaman eh, baitocin sannan muka zo kan eh, ainihin eh, fassarar nasiru sa'adi rahimahullahu muka zo kan khalilu harram yau ga mu akan muhammad bin salih al-usaimin rahimahullah ita hadha al wannan abin da aka yanko aradal mu muallifu bihi mai littafi yana nufi da shi an yaj'alahu muqaddimatan ya sanya shi shimfita ya sanya shi limra'atin ko ma'ashuqatin lahu ga wata mata masoyiya gare shi wato nan kai da gani ita al-muqatta yana nufin shi kamfata yi an gane kamfata wanda ya kamfata ya rage abu kenan ko to da ya tashi cikin baitocin bai bi su kalma da kalma ba sai ya dunkule wani wuri inda zai ba shi fassara su gaba da sai ya kamfata sai ya ajiye sai ya sharhinsa daga nan ya gama su shi da shi hadal muqatta wannan yanke da aka yanku أراد المؤلف رحمه الله به أن يجعله مقدمة لامرأة shimfiɗa sai ga wata mace ma'ashukatun lahu soyayya a gare shi fayati wasfaha ya kawo siffanta fi ma ba'du wa ma amilat lil wasuli ila habibiha da irin yadda ta yi aiki faman da ta yi kafin ta kai ga isowa zuwa ga masoyinta wa garadahu bi hada manufansa da wannan an ya tawassula ila al-maqasud yaje yakin ma abun da yake nema saboda galibanin dukka mawaka na da in za a fara waka in ta ko za a fara ta da soyayya ne Da daga aiko mai albudda ya fara yabon annabi sai da ya shiga magana soyayya ya shiga shiga can sai ya kulle sai hauka maganan annabi to shi ma haka ya ɗauko magana haka nan al'adan masu waka shi na waka sai an fara ta da soyayya mafi yawanci ma wani abun ba shi ya tawassala ila al-maqsudi li'annahu kana min adati shu'ara daga cikin al'adan masu waka fil umuril muhimma idan dai abu na da muhimmanci to sai an fara shi da soyayya an yuqaddimu laha mithla hadhihi al-muqaddimah وقد جاء مثل ذلك بين يدي رسول الله fi قول الشاعر an yi wannan a gaban annabi wani bawan Allah ne eh, suka kulla da musulunci ya dinga bata musulunci ya gaje to an yanke maguncin kisa ana nan yanzu musulmai na neman ka kowa ya taba ainihin yi eh, eh, ba zan iya kai kaurin almanzan Allah ba ya taba wannan dan uwansa har dan uwansa ya zo yake masa shi ba na da kai tunda an yanke hukunci a kanka je ka karata ya fake ya fake ya fake kawai sai ga shi masallaci ran nan ina bana su'adu ya tashi ya ci gaba da bayani ya ci gaba da baitoci daga nan kawai sai gangara kan yabon manzon Allah ina jin hakkyauta aka yi masa ila akhirih bana su'adu ila akhir kalima لأن حضور النفس بمثل هذه الأوصاف حضرت وان ري da kwatankwacin irin wa'annan siffofi in an fara da su wa hada ta'alluqu da wannan ratayuwa wa tahayyuha lima yalqa saboda ran zuciyar ta shirya ga abun da za a jefa mata babban amrun matsalobin Wana ina da kyau haka mutum ya faru wal mas'alatu huna laysat bil hayyina wannan mas'alan da zai yi bayani akan ta ba karama sai ba a ce ma irin matsalan musamman irin su jiha wasu wane ne waɗanda suka zo suka ɓata aƙida ya za a yi al'umman duniya su gane ta ko lokacin yana fama da hukumomi hukumomi ba su yadda ba almas'alatu muhakimatu muhakamatu baina ahli halin isbati mas'alan yin shari'a tsakanin masu tabbatar da sunayen Allah da siffofin Allah wa alif ta'tili da masu kore sunayen Allah da siffofin Allah sai ya ajiye sai ya kawo wannan ya kawo wannan ya hukunci a tsakani alƙasidatu ita ƙasidar gaba ɗaya dubu shidan da wani abu kulluha muhakama gaba ɗaya kowanne babi muƙabala ce baina ahlil isbati wa ahlil ta'tili suwaye yan isbat أهل السنة والجماعة سواء أن تعطيل أهل البدع منهيمكو أهل التعطيل ولك أهل التعطيل يقدر أهل البدع والهوى لذلك قدم لها المؤلف والنفا يتامي واقعا أصليمة كيكاوش فيها هذه المقدمة العظيمة ومن قائدتنا شيكو مالا wata ne ce daga ka'idanmu insha Allah ta'ala fi hadal kitabi Allah don tsila fi sharhi ba za mu yi dogon sharhi ba za a yi shi shaf shaf Idan dama mutane abin da suke so a yi a gama ku bi ma'ana Allah na kallama ala kulli kalima ba za mu yi magana a kowace kalma ba musamman ma a wannan Wafi kulli baiti, kowane baiti lakin kullama na qit'a duk lokacin da muka yanko wansu baitoci muka zube bayyana murada ha. sai mu ce wa'annan baitoci ga fakon da suke isarwa li Allah gari kawkatan saboda kan mu ci lokaci dawilan fi hadal kitab kasan mutane sun saba da pamphlet a littafi yan warakoki Allah noti me yake da suna li Allah nastagarka waqatan tawilan ko fi hadal kitab wa tadayyi'ul fa'ida ya zama kuma ba fa'ida al maqsudatu min dirasatina lahu al khulafa a takaice dai abunda nake so a wannan baitoci wajen hamsin da nawa ne a yana abun nan ainihin ta mu'allifa zakarar mahabbata malam mai littafi ya ambace soyayya ko shi'unu hata harkokinta sun ma zakara ba da zalikal mahabubu ya kawo wanda yake sun liyanta ƙila ga ainihin soyayya ga wanda ake so daga nan yana sosai ya tsalla ya dira mawazu in sa kawai liyanta ƙila ilal maƙasudi ƙaulu hau rahimahullahu kaga nan baitina lillahi za'iratu baiti na nawa ne la kakka duba ashirin kamar ya san za ta bai shi baiti na ashirin ne na ashirin ne baiti dole in za ka duba wannan littafi ka dubo baya ka dubo gaba tun da baka san inda tambaya za ta bullo ba lillahi za'iratun bilailin lam takaf عطف riwa ذي da fajjani قطعت بلا دشام ثم تيممت من أرض طيبة مطلع الإيمان وأتت على وعد العتيق فجاوزت ميقاته حلا بلا نقران وأتت على وعد الأراك ولم يكن قد لها فالبس فألم بأن bi an satarani wannan akoma وأتت على واد العراق ولم يكن أفضل لها فألم بأن سطراني وأتت على عرفات ثم محصر ومن فكم نحرتني وأتت على عرفات ثم محصر ومن فكم نهرته من قربان وأتت على الجمرات ثم تيممت ذات السطور وربة الأركان هذا وما طافت ولا استلمت ولا رمت الجمار ولا سعت لقران ورقت على أعلى الصفا فتيممت دارا هنا لك للمحب للعاني أتردد لي لا أرها أثوابه والريها أعطتها من الخفقان والله لو أن الدليل كي والله نه والله لو أن الدليل مكانها ما كان ذلك إمكاني هذا ولو صارت مسير الريح ما وصلت به ليلا إلى النعمة صارت وكان دليلها في سيرها سعد الصعود وليس بالجبران وردت جفاء الدمع وهي جزيرة ولذاك ما احتاجت ورود الداني وعلت على متن الهوى وتزودت ذكر الحبيب ووصله المتداني وعدت بزورتها فأوفت بالذي وعدت وكان بملتقى العجفان لم تفجأ المشتاق إلا وهي داخلة الصدور بغير مصد إذان قالت وقد كشفت نقاب الحسن ما بالصبر لي عن أن أرى كيتاني وتحدثت عندي حديثا خلته صدقا وقد كذبت به العينان فعجبت منه وقلت من فرحي به طمعا ولكن المنى مدحاني إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الثاني بيتي نوى ishirin da shida waye zai kawo su rabba kuskure a bashi photocopy mota amma sai zai to an ba da mota ba za a fa ba kuskure eh ko na wasa ya to to a fara cin photocopy mana kafin a je ga mota wanda bai ci photocopy ba ya ce mota hmm? malam ta gani ga littafi zai samu kyauta gobe ka dagi in za a zo ka yi haddan ka yi hadda amma inda za ka zuba ta eh ba zan ce ko mace ba ƙarshen ta nan da juma'a su haddato shi gaba ɗaya har su ci min photocopy da hmm. ina akwai mayunta suna na suna bugata sai dai na gaya muku ne don kusa ne suna na suna ta haddanta sun yi nisa kuma to wa'annan baitoci kun ga mun yi masu su ah, me yake da na sa'adi da haram da Utaimin rahimahumullahu sun yi sau da kan zula da iya ma da yasa so akwai mai tambaya kalma ɗaya ko biyu haka a ciki an ba haka mashi shiga sharhi ya ce zai dunkule saboda abin shaf shaf a shiga cikin littafin ta hadihi mar'a al mahabuba wannan mace kamar yadda ke tun farko wanda take masoyiya unzuru kaifa ku duba soyayya ya kai ta yadda ta kewaye hadhihi fayafi wannan sahara ta fata ko min sham ila madina bai mata ba ila mawdi'in nasuhi sai ga ta wurin daukan harama ainihin zulhulaifa ga ta can ta tsirga arafat ga ta batsanar muhassiri sai ga ta amina wa amilat kullal ashiya duk wannan fafutukan da take tana neman wanda take nema ne ta yi sa'ayi wa ma'azalika zalika ma taban nafsuha duk da karanta bai mata ba hatta wasalat ila habibiha sai da ta haɗu masu gadda masoyinta wa huwa yaraha ka annahu fil manami yana kallon ta tamkar mafarki yake yi bainan naumi wal yaqadati wa yuhaddithuha yana mata magana ya qulu Wata haddasa. indi hadisan khiltuhu sidqan wa kadhabat bihi al-aynani ta zauna tana yin magana maganan ta dinnan ainihin khiltuhu sai na ɗauki maganan sidikan da gaske ne wa kada kadhabat al-aynani bihi ashe ido ne yayi ƙarya bacci yake yi kama anna haula ilmu attala ai kama wa'annan mu'attalan yatahaddathuna lin linnasi in suna fidda qadiyoyi matsaloli ga mutane hadisan yazunnuhu fasiju al-gabiyyu sidiqan jahili wawa ya dauka da gaske kaga ka duba za ya ce maka in ka ce Allah na sama ka kamanta shi da jiki wanda ya kamanta Allah da jiki kafiri ne don haka kai kafiri ne kaga dole ka tafi kana ce eh, gaskiya fa ka kwatanta Allah da halitta wanda ya kwatanta Allah da halitta a aini eh, wanda ya kwatanta an yace Allah na sama ya kamanta Allah da jiki wanda yace Allah jiki ne kuwa ka ya kafirta don haka wanda yace Allah na sama kafiri ne to karshen magana saboda sai ka ga shi yana tsarkake Allah ne daga na ƙafa alhali ba tsarkake Allah raina Allah ne Allah ne ke shi ya daidaita akan al'arshi sannan ka zo ka yi wa Allah gyara ka ce a'a ba ka daidaita al'arshi ba al'arshi bai dace da kai ba kenan Allah bai sa abin da ke yi ba da jahannam ne ya san abin da yake yi dole wanda isan hakika ko a hankalance jamu maɓannaci ne jamu maɓannaci ne Allah ya yi magana ya turo da magana ya yi magana da annabi Musa ya yi magana da annabi Muhammadu ga sautin ga harfan duka an haɗa an rubuta ce Allah baya magana Allah baka magana don haka nan wanda ke kayi magana ya yi kuskure nan inda ka ce kayan magana ba magana kake nufi ba kaza kake nufi da shi kaga ina cin gyaran littafin Allah wawa sai ya ɗauka tsarkake Allah ne alhali zagin Allah ne ko ya dunhu saziju shine jahili algabi kuma wawa sai ya dauka magana sai duka wannan jihamu ya yi kama da wannan matan makareciya ya gama tunanin dukan komai ya bude ido ga mafarki yake duk ba gaskiya a ciki walakin na sai dai maganan karya ce wali hada ƙalar laha in kunti Kazi kadhibatan ladhi ne in abun da kika bani labari karya ne fa alayki ismul kadhibi Allah kora miki zunubin makayyacin dan alfattani wanda ya halaka jama'a man hada to kaga kenan wannan mutane abin abinda motar islama suka zo da shi ko kwace um, jahamawa ƙarya ce ba haka to daga nan dama jahamun yake son magana akan shi ko duk wannan shimfiɗan ya yi kwane-kwane ya yi ce ya yi mafarkin kaza ga wata masoya kaza gaba ɗaya nan kike so ya tsallaka duk yadda ya su tale duk maganan gaba ɗaya ya fara tsine wa jihamu kaga daga jamu yanzu za a tambaya ta waye jamu ne ka yi mana labarin jamun nan tun da kaga ba kamar ma bayan wajen jamu zai zo ba tun da yana maganar soyayya sa ne can suka fafe da wacce yake so da yake ce Allah ya tsora ni ki azabar jamu in dai karya ne wannan abun din kaga daga nan sai ka daina labarinta waye jamu wane ne jamu jamu shine kaza me jamu yayi sai a ɗauko maka labari daga nan an janyo hankalin mutum ko da yanzu da aka tsaya baitocin a haka mutum zai so ji me ya a gaba don haka labarin ya haɗu in ji masu iya magana wa ayyuhuma a azamu wa ya fi girma kadibuha au kadibu jamu bunu safwana ba ku je ba in kadibu jamu haka nan kaga ya shabba hata da jamu sama inda mamaki zai ishe ka wai yanzu a jami'a ne aka ba wata 'yar uwan mu ta yi bincike gudunmuwan jihamu a addinin musulunci farfesan jami'a lakcaran jami'a ne zai ce jihamu malami ne na addini ya taimaka wa addinin musulunci yanzu ya ba wa yaransa su kawo masa tarihin jihamu don su san jihamu don su koyi da jihamu a zai zaka ce ka yi wannan malami ko ba yahude ba ne ba kai wannan malami kuwa ba kwantar aka ba shi ba wannan malami kuwa bai da albashi a majalisar ɗinkin duniya wannan albashi da yake karɓa a najeriya yana karɓar su ne kawai don ɓadda sawu ko a biya shi ko ka a biya shi majalisar ɗinkin duniya ta riga ta biya shi ana turo masa kuɗi ta wani wuri da zai dubi irin wannan makiyin musulunci wanda ya fata addinin musulunci sannan ya ce mutumin kirki ne ya ba da a kakaro masa gudunmuwansa da mata a ce faɗo illar jamu ta asar da jamu yi wa addinin musulunci to za ta yi ka zubi jamu gudu safuwana ƙarjan jamu ɗan safuwana lakin ko eh, eh, lakin husnul takallusi almu'allifu ka duba kyawun gocewan mai littafin ko zullewa yana maganan mace yana magana mace sai ga shi ya zulle ya hau cakan wani arni dama can tun farko wajen wannan arna zai rubu amma sai ɓadda fawo ya bi haka ya bi haka ya bi haka hanyar nan na sai kawai sai jiran masa husnu takhallusil mu'allifi rahimahullahu wanti qalhi take ya durfafi min hadhihi alqissati alajiba daga wannan labari ne ba da sha'awa allati taj'alu al-insanu yasiru bi qalbihi ya dinga bin labarin a zuciyarsa min sham ku duba fa ila madina من مدينة إلى المشاعر العبادة ثم مشاعر آه، عرفة مزدلفة آه، ميناء إناء أي تاكين الله ثم في النهاية أكاركي التي هي في الحقيقة مطب عظيم وند أكاركي وني حاجك أنت نيمي جير مطب a ƙarshe ah, ah, sai bana a ah, filaki haƙiƙa matabbun azimu kanci ne mai girma lakin na sai dai mu ma na bihi ba mu farga da shi ba fanan ta ma'ahu muna biyo shi muna biyo shi min umurin hissiya daga abubuwa da muke gani a fili tunda muna jin ga sham ga makka da madina dai ga makka ga Arafa, mun dawo ɗakin allah an yi ɗawaful ifada mun gangara gida kaza sai ga gida kaza hissiya kana kallon gidajen kana kallon wurare kawai sai ya koma ila umuri ma'anawiyya bi hadhihi suhula da wannan usulubi sassauka na'am ai dama ba larabe ai haka yake kasan dama shine kundin larabawa tarihin larabawa waka ne haka nan ɗabi'a suke ba ga da aka gaba ana ta rikice suna kallon ƙur'ani kaman waka ne suna ce annabi sha'iru ne kai ba sha'iru ne ba saboda ya canza da salon waka qur'ani kaga aka dinga taba ba to saboda kana dama larabawa shine ma kundin tarihin larabawa shine waka wake-wake da wake-wake aka rubuta tarihin su wakan sa imrul kai wakan su wane ne shine aka tattara aka samar da tarihin su to tun daga lokacin nan kuma wakan ta zama haka kuma waka ka san ko a ma wacce kabila tana da tasiri mo za a ce kyakkyawan tasiri ko mummunan tasiri eh, wani mummuna wani kyakkyawa don daga inda za ka iske misali a ce maka in aka fara yabon karen gidansu karen gidan kawai za a ce ana kiran karen baban mutum daga lokaci guda ya kama kuka ya ɗaya komai ke gaban shi in mutar ta zaga ya kwaso ta saboda an yi kirari wa karen gidansu to kaga wannan yaya za a yi a juyar da wannan a kuma ce zo ga musulunci in aka fara waka musulunci ai kaga lokacin nan sai ka gaya ne yanzu mawaƙi mace ko namijin ya fara waka za ga yanzu ga gawo waka tana da tasiri ko musulunci ma ya kula da ita mai ya zargi ta zargi ya yabi ta yabo tunda kudkar komanta yanzu ku dubi yar aljannan nan nan ba mun karanta ulul himma ba wanda ya tashi yi kirarin wa yan matan aljanna yi magana yi magana wata jatu mata ta so ta ce da Allah malam ne cikin yan matan nan ina son zan aurawa ɗana daya ga sadaki wajen dubu nawa ni manta a naira da ya fi miliyan ta ce gashi a shirya yaƙi da shi shi kuma angon a bar shi kawai za ta je ta shirya shi aka tafi da shi kasuwa zai sayo kayan angonci maimakon yadi eh? maimakon eh, menene abinci maimakon eh, kwalayen taliya da manja da man gyada da man shanu da yadi. sai ka an yi asara aka wuce da shi wurin dawaki haka ce wanda doki ake so kasan dillalai mu ba mu da dawaki a garinmu amma muna da jakuna an ka je wurin in jaki a ce wanne kake so dama dillalan musu mugaye in ya ɗauki bulala za ka jaki na kyarma ya ba shi uku tukuna ya hau da jakin nan ya nike ya yi gudu ya yi kwana ya ya wannan ya ma sai ce wancan ce to bari shi ma to na aka wuce da shi kafin waki ya zaɓi dokin da yi masa ya zaɓa aka faya aka wuce wurin makamai ya nemi makamin da ya masa aka faya daga nan aka sai masa lafafa aka sa masa turare ta ɗaga hannu ta roƙi Allah sai ya Allah kakka dawo da shi Allah ka haɗa ni da shi a gidan aljanna yaro kakka ba da kunya sai ce habba an gama mama to sai da irin wa'annan zamu yi musulunci kana ga da wannan tsoron zamu yi musulunci hmm, yanzu ka iya ce barayi ke koran mu daga gari barayi an ga tosalin guda talatin sai ga gari guda sun waƙi hmm? to to kaga wata masifa kaga da laifin mu fa ba mu karanta da su irin wa'annan ba alajan da laifin malamai da laifin iyaye tun da menene ya kamata malamai duk wanda baya harkan addini ka cire alaka da shi duk inda aka ji aka dawo duk wanda ka ga ina zirga-zirga na da malamin sai da malamin ba na addini ba, ne ba. kuma sannan nan za ka sake tabbatar da maganan malam ba za a yi musulunci ba sai ana irin wannan karatu dole sai da wannan karatu to saboda haka nan in an je wajen wa'azi mawaka na nasu kirare na menene da nasu masu zuba ayoyi na zuba ayoyi wanda ke kaza ina yin kaza ai duk abun da ka na ratin kafa da shi a fada ana zuwa da shi to daga nan ke to bismillah idan an fara kowa yana gudun kada yakin nan ya kare suna da abin kunya a cikin kabilar su ba za su kowa na kokarin a gidansu ba a samu da kasa ba wanda za ta yi ana ba da labari suka raga abin da suka yi in aka naɗa ka so kake ka je ka dawo da bijinta a ce a kabila ba ka makka ta ga yi lokacin su umar dan tsabu sai da ka dinga gasa kawai wannan dubjin ne ka ce a ba ni soja ka zan je dawo da birnin cikin mu wannan ce ga can yahudawa sun dame ce sai a bani soja kaza zan je in datse rafin zan fidda su daga ciki kuma a bashi aikata suna tsallako kafashen laraba wa gari tsallakawa ake ana sabon su a gida tafiya ta tafi in ka dubi shi man dan Hudu ya fara daga can inda ya fara malam sai da ya tsallaka ba za a ce tsallaka ba yadda ya haɗe kamaru har sai yana da tutar yau ga shi ana kallo ta sakwata mata kafa ba dama yi magana da ita duk sauran kowa ya kama gabansa badalan katar da ana maganan musulunci ana maganan alwala ana maganan sallah ana maganan sai katar da kofar sarakuna ana bori bori da shi wasu man ya kawar da shi kaga karuwa yana kece rainin su ka ga al'amura sun tafi shi ne kuma ɗaho da shi ke karatun da karatun duk karatun daga wajen sa aka yi lakin nana sai dai mu kash ma nus'iru bihi ta kelo ma'ahu min umurin hissiya mun tafi tare da shi daga al'amura da ake gani ila umurin ma'anawiyya bi hadhihi suhula wa hadha fadlullah yutihi man yasha wannan iya kiran jama'a ne fasaha ce ta iya wa'azi ta bainin abin nan muna da masu fasaha amma fasaha su ta tafi a banza wasu ba karantar da su ba suka tashi kawai suka yi amfani da fasaha nan adiya suka dinga barna da ita eh, fasaha silamu ne zo haddani wa ma a juya shi amfani addinin musulunci wa in ma ya zama jaraba a gare mu kaga da ba a karanta da su ba gashi nan to abin ya zama tsaya a gare mu والمؤلف رحمه الله معروف بأن أسلوبه ما لكتاب سننني سلام سنربط جيد قوي بيد مسوقا حتى إن أطاليبه حتى رحمه الله تدخل للإنسان تنا شجاع تكين تكين متون كما يدخل النوم كما يدخل بكي لا شجاع للرجل السهران kamar mutum ne ina wake amma in ya fara zuba salo mallam baka san ya inda abun zai ratsa ka ba kaman bacci dole ka fita daga naka ka shiga nashi akwai wani babi da isi fato rundunar musulunci a baya kai babin nan ya haɗu yace an haɗa wani ƙwarya kwaryan yaƙi ne manzon Allah ke rike da tuta su jibrilu su ne kwamandojin sahabban manzon Allah suna rike da wurare sauran muminai na cikin kaza annabi isa na bangare kaza annabi adamu na bangare kaza su wane ne na bangarori sai ke ta yan bidiya ko ya tara wallahi yar kwarya kwarya runduna za mu haɗo mu bi ta wannan manyan rundunoni ba ku isa su kawo muku hari ba irin su mu zan a tara a sako mu da lokacin nan sai ka ji kawai hankalinka ya tashi tun da shi kafa mayaki ne salonsa usulubinsa iri na yaki ne ce ina za ka hada da mu ga jibrilu a wuri kaza ga mika'ilu a wuri kaza ga annabawa sun dafe kaza wane ne ga oga kwata-kwata annabi muhammad ya danna yake anna ba ku da wurin zama munafukai ku kauce yan bidi'a ku baje tun da wuri kuma ya kama gabansa ya dawo kan hanya in ku ba haka ba za a saka muku wata 'yar kware-kwaren runduna ta bi ta tabu to haka fa jahamu buna safuwana jahamu dan safuwana hada labudda an na na'rifa annahu min tirmiza dole mu daga garin tirmiza yaro tirmizi tirmizi da ake cewa ta fitar da mutumin kirki ta fitar da dan wa annahu talakka maqalatu ta'tili ya samo wannan ra'ayi fa na kore sunayen Allah da siffofin Allah anil ja'd ibn dirham wal ja'd shi kuma ja'd ibn dirham huwa awwalu man qala bit ta'tili shine farkon wanda ya fitar da ta'tili ku duba daga ja'd ya mutu amma ya bar na baya kamar maganar mu na ɗazu dole ai hattara masu fada da yan bidiya muddin aka yi bada aka kori bidiyan nan fa ba ta fata fi ba duk dan bidiya in shirya ra'ayinsa fa bai tafiya ba yana nan a kan ra'ayinsa kafin ya tafiya kafa wani ko ba daɗe ko ba jima sai kun aikata kafar amma Allah suna cewa Allah mata ya ce mana idan a yi haƙuri za su yi haƙuri a ka haƙuri za su ka haƙuri ainihin za a sun yi haƙuri to a ninka haƙuri za a fatattake su to in an fatattake su a yi riba nan za a zauna har duniya ta tashi ba a karewa duran da aka dawo neman duniya to ko za su bi ta kamo, don suna nan tarihi na nan tare da su labudda an na arifa annahu min tilmiza وأنه تلقى مقالة التعطيل عن الجعد بن درهم والجعد بن درهم هو أول من قال بالتعطيل قال كلمتين هما يا فتك المومي قدابي سوني إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا هذا شيء أكفره أوان سمانا ورن بكيشيو ولم يكلم موسى تكليما sun ma'akasahu a kasaha daga nai ɗauke nan a kasa ko anhu aljamu jamu ya karɓa daga gare shi bana sufuwa na watara yu naziru bihi ma yana yaɗa ta yana bi wa ya da'o ila hadal mazhabi wanta sharar mazhabu a haka wannan ɗariƙa ta su ta watsu ala ta bi ko ina yadda ka wutar daji falihaza nusiba ilaihi shi ita ma ake ce jahamiya maimakon an manta da wancan din kamar shafin yahudawa da masu na kirkira abu sai su doji sai su kauce sai a ɗora abun ga wani ai ta maganan wancan nan alhalikon su suka kafa wasara yusamma mazhabul jahamiya. da wannan kun ga matasa mutu ya tsara da karance karance kai hattara da din abun da baka san shi ba ka tsaya kai karatun gaske a gida wancan na neman kwami ka kyale su can wannan ka shiga labirai ka yi karance karance wata rana sai ka karanto wa kanka makaranto mato za ka samu wanda zai dinga wajen haka dole malamin da za ka karbi addini a gare shi sai wanda ka san shi ka san rayuwarsa ka san garinsu ka san menene ɗinsu ka san ƙabilarsa ka san yadda yake shiga ka san bai da alaƙa da wata ƙungiya daga waje la mazhabal ja'diyati li'annahu huwa alladhi nasharahu wa huwa mabaniyun ala taqili sifatillahi an dora shi ne wannan dariƙa ta shi akan kore siffofin Allah haza awwalu ma kana sun bagalau daga nan bayan shi jahamu suka sake ainihin da yake da suna zakewa fa'attalul asama a wasu sifatin gaba ɗaya suka kore siffofin Allah da sunayen Allah kaga ayyukan guda biyu ne malamai sun tsaya sun fara tarewa illa daga baya ka samu abin da aka samu tunda tun karni na biyu tun shekara ɗari da wani abu aka yi wannan lamari amma su ba su fasa ba amma masu mala'ika suka yi sanyi fatalul asma a wasu fata gaba ɗaya duk wani suna na Allah suka kore shi suka yi masa tawili wasu fata da siffofi sun magalau suka sake tsallake iyaka wa attalu kulla ma ya dullo ala saboti akan tabbatan wa'annan sun magalau suka sake zaƙewa na uku wa attalu kulla ma ya dullo ala sabotin au intifa'i ba akwai ba ba babu ba wa qalu la yasihu an Yusuf Allah bi nafayin wala isbati kai shine yake ba a siffata shi da babu ba a siffata shi da akwai to ya za a yi mun ta harla yara ne nan tun da duk yaron da ibiyo ka haka ka kai irin wannan ba zai zace addinin musulunci shi ne ne da ba ɗaya ba shi tun da mai abu kuna bin abun da ba a siffata shi da akwai ba a siffata shi da babu ai wannan ya faɓa hankali babu wani abu akwai shi dole imma akwai wa imma babu to shi wannan ba babu bane ba ba akwai ne ba a ce musulunci ya zo da wannan kama sayati bayani zai zo insha Allah ta'ala fi kalamihim anan somin kaɗi ne akwai karatu a littafi ina mu ko mu yi haƙuri anan ko رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أجننا بالعلم وبينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين